This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a shi kuke so akan voahausa.com masu aure assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 29 ga watan yunin shekarar 2015 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da sahaba aliyu imam da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa yayin da jam'iyyar pdp da jam'iyya mai mulki ta apc ke kai ruwa rana inda pdp ke cewa gwamnatin muhammadu buhari na jan kafa a cikin kwanaki talatin da ta karɓi mulki ko yaya masana ke kallon wannan lamari a tsari irin na demokradiyya yana da kyau a samu irin wannan hamayya a samu wata jama'iyyar da take sa ido wa jama'iyyar da take mulki to sai dai za ku ji cewa wasu 'yan najeriya na ɗora alhakin ne a kan rikicin da 'yan majalisu ke fama da shi amma sun sha wahala sun zaɓi canji suna tsammana kan wayannan 'yan majalisa za su sa kishin kasa a gaba su haɗa kai su ma jama'a da talakawa aiki za ku ji martanin da 'yan majalisar suka mayar sannan muna tafe da shirin mu na ilimi tare da yusuf harande amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A ƙasar Burundi mahukuntan ƙasar suna gudanar da zaben wakilan majalisar dokoki yau litinin duk da cewa 'yan hamayya sun ƙauracewa zaben da su lamiri daga majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar haɗa kan kasashen Afirka waɗanda suke fargabar da wuya a yi adalci a wannan zaɓe. An tsananta matakan tsaro a fadin Bujumbura babban birnin ƙasar duk da haka an ji harbe-harben bindiga da kuma ƙallafa fashewar gurneti a birnin. Sai dai babu rahoto kan yawan waɗanda suka jikkata. sai dai kuma an ba da rahoton zaben yana tafiyar hawainiya domin an ga mutane kalilan ne kadai suka fito wata kusar kungiyar tarayyar haɗa kan asashen afirka zana da lamini zuma ta bayyana damuwa kan abin da ta kira mummunar yanayin siyasa da tsaro a burundi daga nan ta ce wakilan kungiyar masu sa ido kan harkokin zaɓe ba za su tafi burundi domin kallon zaɓen ba madam zuma ta ce kungiyar da kan kasashen na afirka da majalisar ɗinkin duniya da kuma kungiyoyi na yanki sun yi kira ga burundi ta jinkirta zaben har da na shugaban ƙasa da aka shirya za a yi sha biyar ga wannan wata zuwa ƙarshen watan yuli amma gwamnatin ƙasar ta ƙi ta ce burundi tana fuskantar wani yanayi mai sarƙaƙiya a tarihinta kuma duk wani rikicin siyasa zai haifar da mummunar sakamako ga zaman lafiya da tsaro ba a ƙasar kawai ba amma da yankin baki ɗaya shawarar da shugaba fiyar nkurunziza na ya yanke na yin takara wa'adi na uku ya janyo juyin mulki da bai samu nasara ba cikin watan da ake ciki da kuma ci gaba da suka daga waɗanda suke cewa yana keta sharaɗin tsarin mulkin ƙasar da ya kayyade shugaba ya yi wa'adi biyu kacal garin da wuya a cimma matsaya kan shirin nukiliyar iran a gobe talata ga wata kamar yadda aka tsara yau litinin jami'an amurka sun kaddamar da wasu sabbin shawarwari da babban jami'in hukumar hana yaduwar makamin nukiliya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jagoranci wata tawagar jami'ai a vienna waɗanda suka kaddamar da wani zagaye na shawarwari da uk amano wanda shine babban daraktan hukumar hana yaduwar makaman ƙara dangi wato ƙare dangi yayin da yake shiga zauren taron a wani babban otel da ke birnin kerry ya ce muna ci gaba da aiki kuma za a yi riga malam masallaci idan aka yanke hukunci a halin yanzu da aka tambaye shi ko yana jin za a cimma matsaya kan shirin nukiliyar iran sai ya ce muna zuba ido mu gani cikin waɗanda ba a gansu ba a yau litinin a zauren shawarwarin shine ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya koma tehran ne a daren jiya lahadi amma ana sa ran zai koma vienna gobe talata a girka 'yan kasar sun tashi sun samu bankunan ƙasar duk a rufe da kuma wuraren ɗaukan kuɗi a duk lokacin da ake bukata da ake kira atm babu kuɗi baki ɗaya amma rahotanni suna nuni da cewa hukumomin ƙasar suna shirin tsame masu kuɗin fansho daga wannan matsatsi masu karɓar kuɗin fansho sun shiga layi tun da safe a bankuna suna tsammanin za su iya samun kuɗaɗensu daga na'urorin atm amma ba su yi nasara ba ma'aikatar kuɗin ƙasar ta ce za ta yi bayani wani lokaci yau litinin yadda masu karɓar fansho za su samu kuɗaɗensu girka mai fuskantar karancin kuɗi ba za ta samu karin kuɗi daga tarayyar turai ba saboda haka ta umarci bankunan ƙasar da kasuwannin sayar da hannayen jari su rufe na kwanaki shida daga yau litinin yayin da matsalar kudin take fuskanta suke kara tsanani kuma wa'adin ta fara biyan wani kaso daga cikin bashi da ake da ke kanta ya karato daga gobe talata Prime Minister kasar Alexis Tsipras ya shiga talabijin jiya Lahadi ya ba da sanarwar daukan wannan mataki sa'o'i bayan da babban bankin Turai ya ba da sanarwar cewa ba zai ba da wani karin kaso da a da aka shirya baiwa kasar karkashin shirin ceto tattalin arzikinta ba. ba tare da kulla wata yarjejeniya ba masu fashin baki suka ce akwai yiwuwar hukumomin girka su kasa biyan dala miliyan dubu ɗaya da rabi gobe talata da kasar ta ranto daga hannun asusun ba da lamuni na duniya wato imf firaministan girkan ya haibunta waɗanda suke bin kasar bashi da janyo wannan matsala al'amari da ke barazana da ci gaban kasar zama wakili a kungiyar tarayyar turai to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yau litinin wakilai daga kasashe 57 ne suka halar a babban ɗakin taro na China a Beijing domin su sanya hannu kan shirin kafa sabon banki da China take yi wa jagoranci wanda zai bada karfi wajen zuba wato jari kan harkokin sufuri da wasu sassa na ci gaba. Australia ce ƙasa ta farko da ta sanya hannu kan wannan yarjejeniya da zimmar samar da kuɗaɗe zunzurutu har dala miliyan wato dubu ɗari takwas ko a kowace shekara. domin ayyukan gina hanyoyi na mota da jiragen ƙasa da na ruwa da hanyoyin sadarwa da kuma makamashi china za ta samar da kusan dala miliyan dubu talatin na jarin kafa bankin cikin dala miliyan wato dubu da ake bukata kuma za ta mallaki kashi 55 cikin dari na iko a bankin kasashen india da rasha su ne na biyu da na uku a jerin mafiya hannun jari a wannan banki wasu suna kallon wannan sabon banki a zaman kishiyar bankin duniya da bankin raya yankin asiya To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne gwamnatin Muhammadu Buhari ta ci kashe wato kwanaki 30 cif da karɓar ragaman mulkin Najeriya lamarin da ya sa 'yan jam'iyyar PDP ke zargin cewa sabon gwamnatin na jan kafa wajen gudanar da al'amuranta. To sai dai jam'iyyar ta APC ta ce irin ƙurar da PDP ta bari a baya ne take ƙoƙarin ta kakkaɓe. to koya masana siyasa ke kallon wannan lamari malam abubakar sufiyanu sa'idu al sadiq mai sharhi ne kan harkokin da suka jibinci siyasa a najeriya ga kuma tsokacin da ya mana a tsari irin na demokradiyya yana da kyau a samu irin wannan hamayya a samu wata jama'iyya da take sa ido wa jama'iyya da take mulki idan akwai wata rawar da ya kamata a ce an taka kan wani abu ya kamata a ce an yi gaggawan gaya wasu jama'iyyar da suke tare da mulki to amma abin da zai dan daurewa mutane kai shine watakila wata daya a ba zai a ce jama'iyyar pdp ta yi shekara goma sha shida tana rike da ragamar mulki ko a ce ana zaton wata jama'iyya ta karɓi mulkin nan cikin kwanaki talatin kacar a ce ta warware matsalolin da suka addabi jama'a ba ni na ganin kamar ita jam'iyyar pdp ta ci da zuci ta gawan fitowa da wannan matsayi nata a watakila da zai fi kyau a ce ta haƙura zuwa kamar kwanaki ɗari don kwanaki ɗari ina ganin ya kamata a ce ita gwamnati sabuwa da take kare da mulki ta samu ta fahimci abubuwan da ita gwamnatin pdp ta tafi ta bari amma dai cikin kwanaki talatin ina ganin kamar an yi gaggawa eh. a da wani watakila wasu za su ga kamar ganin cewa ba a naɗa ministoci ba ba a naɗa wasu muhimman mukamai an ɗora ko akai ba ne yasa ita pdp take wannan suka eh to in an yi wannan magana ma duk dai maganan gaggawan aka yi kada ka manta yana muhammadu buhari shekarar sa talatin rabansa da karagar mulki jama'iyyarsa ba ta taɓa samun mulki ba sai wannan kara kuma ita jama'iyyar tasa ba ta wuce shekara biyu ba da suka yi haɗin gamayya ne aka yi na jama'iyyu da dama akwai wasu da suka fito daga cikin ita jam'iyyar pdp masu suka aka haɗe saboda haka ba zai yiwu a ce jiran muhammadu buhari ya san irin mutanen da ya kamata a ce ya ɗauke su ya ba su mukamai muhimman mukamai kamar na ministoci da sauran wasu manya-manyan mukaman waɗanda za su taimaka masa wajen haifatar da abubuwan da shi da su suka yi alkawari wa najeriya ba kwanaki talatin ba su isa a ce ya wawware ya bambance tsakanin tsaki da tsakuwa ba ni ina ganin a bashi lokaci ko da kamar yadda na bayyana a bayan kwanaki ɗari kenan su ne idan aka ga kamun ludiyinsa za a iya yin sharhi akan ko jama'iyyarsa da shi sun yi kuma a zo a gani ko kuma sun saba alkawari ɗazu ɗazun nan mun samu labarin ya fara a ba da mukamai. Dama ina so na tambaye ka ya kake kallon wannan naɗi da yawa shi kanar Hamid Ali eh, wato a matsayin shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa. hamidu ali tsohon gwamna ne a jihar kaduna kowa ya san irin rawar da ya taka lokacin da yake gwamnan soja a jihar kaduna a wasu za su iya cewa mutum ne mai taurin kai to amma shi ma muhammadu buhari halin su san iri ɗaya ne da ne shi hamidu ali mutane ne waɗanda ba za su bari wani yanzu su baki a cikin yadda suke gudanar da duk wani aiki na hukuma da aka ba su ba saboda haka wannan abu ya dace kuma kafin yanzu ma lokacin jiran muhammadu buhari yana janar muhammadu buharinsa mai ritaya yana zaune yana siyasa shi hamidu ali shine chief of sa shi yana ɗaya daga cikin mutane na hannun damansa waɗanda sun jima suna tafiya tare kuma duk wanda sun jiran muhammadu buhari in ya ga hamidu ali kamar wani karamin janar muhammadu buhari ne ya samu saboda haka ina ganin kamar an fara tafiyar da kafar kama to inda ake wannan cece-kuce wasu 'yan najeriya na cewa rikicin da ya dabaibaye majalisar dokokin kasar na ɗaya daga abubuwan da suka hana ruwa gudu daga yola wato birnin adamawa kenan ga rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana wasu dai na danganta tafiyar hawaii ne da dambar da ke faruwa a majalisar kasa batun da tuni ma har wasu 'yan kasa ke fa tunanin kiraye ga 'yan majalisun da suka zaba ma sun sha wahala sun zabe canji suna tsammana kan wayannan 'yan majalisa za su sa kishin kasa a gaba su haɗa kai su ma jama'a da talakawa aiki amma tun ba yi nisa ba sun fara nuna ma jama'a kan cewa su son zuciyarsu da ra'ayinsu da abinda zai musu kyau suke so ba su damun su ba jama'a ba za mu iya shin talakawa ya kamata talakawa su tashi a tsaye su ga cewa sun doki duk wani mataki ta hanyar dokan kasa idan ma ya kai ma su kirawo su su dawo da su ne su dawo da su su zabe wanda sun san cewa za su musu aiki suna da kishin kasa eh wannan abun da yake faruwa shine dole ne tun da mu muka zaɓi wannan dan majalisa da ƙuri'unmu to dole ne kuma idan muka ga ba zai mana abin da muka zaɓe shi domin sa ba to lalle lalle mu dawo da shi gida to sai dai kuma yan majalisun sun fa musanta zargin da ake musu na cewa ba sa ma biyayya ga shugaban kasa ko da yake sun ce fi dimokuraɗiyya ce ke aikin ta marafa bashir abba dan majalisar dattawa da ke wakiltar mazabar taraba ta tsakiya ya ce duk da abubuwan da ke faruwa a yanzu su ma a shirye suke su bada haɗin kai to babu wani cece ku ce anan domin zaɓen muddin muka shiga a majalisa magana zaben shugabanni wannan hurmumi na gabaki daya na mutumi kowane daga wani jam'iyya ka fito kana da dama ka zaɓi wanda kake so to kuma a lokacin babu maganar jam'iyya maganan cancanta shi yake yi kuma magana sa baki ba zai yi ba domin tuni murga riga mun sa shugabannin majalisa kuma ba wanda isa cire su sai mu kuma sai an samu biyu bisa uku kafin a cire eh, shugaban shugaban majalisa to kaga don haka ba zai yi ba kuna ganin kan cewa kula ta biya kuɗin sabulu insha Allah tunda shugaban kasa eh, Muhammadu Buhari ya ce zai aiki da su bai da wani matsala da su to ban ga dalilin da ya sa wani waje zai samu matsala da su ba mu yan majalisa ba mu da matsala da su shi shugaban kasa bai da matsala da su dama mu ne masu aiki kuma da menene da yan kasa sun zo da ido ne su ga koshin za a cika musu alƙawarin da aka ɗauka ko kuma wanda kuma lokaci ne kawai ke tabbatar da hakan ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya ta daga batun siyasa sai kuma batun matsalar fyaɗe a najeriya inda jami'an tsaro na farar hula da aka fi sani da civil defense da ke jihar jigawa suka ce suna iya bakin su wajen ganin an hukunta waɗanda aka samu da aikata laifin na fyaɗe bayan da aka cafke wani mutum da ya aikata hakan akan wata yarinya dr muhammad gidado fari shine kwamandan rundunar tsaron ta civil defense da ke jigawa ya yi mana karin bayani amma ya fara ne da fayyace nau'ukan cin zarafin mata da suka shafi fyaɗe idan aka ce rapin shine fyaɗe shi ana yi wa yarinya ya shekara sha takwas zuwa sama sannan akwai defilement sai kuma lalata yara kanana da basu kai sha takwas ba to shi na ka zaure mun kama shi ne saboda ya lalata wata yarinya yar karama kuma kai rashin sa'a ma har ya roga mata ciki to irin wannan abubuwan suna da yawa yanzu ba a jiga kadai ba kusan ko ina ma a najeriya ko a ce a duniya ya dauro dare saboda ka in ka duba yawancin kisa-kisai da muke da su in muka je zaka samu da yawa kan waɗannan dinai amma alhamdulillahi alƙalan jihar jigawa suna ƙoƙari kaga ko wata da ta wuce mun kai wani wanda yake ma yar makarantarsa da daya bayan ɗaki a karamar sakandare ta dan zomo kaga an yanke makunci yanzu yana kurkuku ta shi ma wannan zamu kai shi kwanan nan ka ce abin ya kamar ya zama ruwan dare wannan yana nufin kun ka samu wannan eh, kyasa-kyasai da yawa kenan eh suna da dama kaɗan amma dai ba su kai kamar na bara ba kun yana raguwa ka san ma ya koyi miya ko da mutum goma ne ka kama biyu to ka rage ya zan takwas yanzu idan kuka yi irin wannan kamawa galibi eh, matsalar ma'anar a nan Najeriya shine ana fama da rauni ta fuskar hukunci ko kuma an yi hukuncin ma ka gan shi kamar bai kai ya kawo ba ba mu sani ba a ɓangaren alƙalan ne ko kuma a dokokin da muke da su ne na hukunta masu irin waɗannan laifukan ne ba su yi wani tanadi mai tsauri ba ta yadda zai koya wa mutane hankali. amma babbar matsalar dai ba alƙalan ba ne dokoki ne amma kamar nan jihar jigawa mun yi ƙoƙari bara mun rubuta wasu biyun su mun tura ma a hausa fasabili zuwa majalisa ta jiha kuma alhamdulillah sun gyara a kai. Mm. yanzu cikin fyaɗe akwai wanda za a yanke mai hukuncin ɗaurin rai da rai mhm. akwai waɗanda ake yanke musu hukuncin kisa ya danganci mai aka samu bayan an yi fyaɗen eh, yanzu dai a shiga wannan an mai gyara Dr. Muhammad Gida Dafari kenan kwamandan rundunar tsaron Civil Defense a Jigawa. To albarkacin watan Ramadana ga nasiharar mu ta yau daga Sheikh Balalau. ai da goma na farko da goma na biyu da goma na ƙarshe duk kada mai azumi musulmi ya wasa da su domin ai sau ɗaya ne ramadan ɗin a shekara saboda haka ya yi ƙoƙari ya daure ya ga ya wahala kansa don manzon allah ya ce duk wadda ramadan ya tsaya sai ta bacci bai tashi ya yi ibada ba allah ya nesantar da shi gabar rahama saboda haka yi ƙoƙari ka wahal da kanka cikin wannan wata wurin yin ibada ka daure wa ainihin wato rowarka ka ɗauki dukiyan da Allah ya baka ka ci gaba da taimakawa bayan Allah musamman waɗanda suke cikin halin ka yi cikin Ramadan in ka yi ƙoƙarin wannan ka yi abin da ya kamata daure ka ringa karanta alkur'ani a kowane rana ya zamanto ka samu ka sauke alkur'ani cikin watan ramadan ko sauka ɗaya ko sauka biyu za ka iya ko ma fiye da haka an yadda maka cikin ramadan ka wahala kanka wurin wannan. to shek bala wato lauke nan kuka saurara don za ku na cewa karfe 11 ne da minti 18 wato hudu kenan da minti 18 agogon najeriya da nijar da kamaru da ma chadi ana sauraron sashen hausa ne na murya amurka daga nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu na sashen Hausa murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harande ke rike da ragamar shirin. Masu sauraro idan kuna biye da shirin, makon da ya gabata kun ji irin kira da farfesa ta yi ga sabuwar gwamnati da su mai da hankali wajen inganta makarantun gwamnati yau farfesa Hawa Ibrahim za ta ɗaura daga inda ta tsaya. To farfesa bari mu duba wannan wani abu na daban kuma. E, menene illar su wa'innan makarantun kuɗi a tsakaninsu da makarantun gwamnatoci? Ah, akwai abu guda biyu da zan iya cewa game da illan kuɗi da kuma makarantun gwamnati. Mu da muka tashi mu makaranta na yi uwa da ce a gare ni makarantun gwamnati ne ana biyan har ma kuɗin da motar da zamu mu tafi ana tafiya gida da hutu da dawa ana biyan mu ne ana ba mu uniform ana ba mu uniform na zama gida da na zama sai mu muka suke muka nemi mu yi karatu tunda abin da muke bukata mun samu to mun suke kiran mu mun suke zuce mu don mu kara ilimi mu kara karatu ba mu da damuwan a ban mu da pencil ban mu da biro gwamnati ta biya bukata to idan iyaye sun samu wannan sukuni na cewa yaron su zai zo makaranta ba zai zama musu damuwa ba saboda yaro zai je makaranta zai zama da amfani ainihin wannan makarantu masu biyan kuɗi da yawa ɗin talaka ba zai iya ba to idan baka iya ɗin ba kuma ba a samu ilimin ka makarantar gwamnatin bai kai na masu kuɗin ba yaran iyayen suka kai yara makarantun masu kuɗi yakan zama da lahani wa wa ko ƙauye ko jama'a ga baki ɗaya saboda idan kai baka da shi wato komai ilimin ɗanka ba zai samu ilimi ba saboda baka da shi ɗin kuma gashi yana da ƙwazo amma wannan kwazo din ba zai zama da bukata ba biyan bukata ba saboda babu kuɗin da za ka yi so makarantar ilimin makarantar kuɗi yana da amfani amma kuma yakan zama da lahani idan ba a samu masu arzikin da za su tura yaran su wurin ba ko masu arziki yanzu babu yawa so ɗaukaka makarantar gwamnatin gwamnati su sake biya musu abubuwan da ake bukata a makarantar kamar yadda aka mana a da zai zama da amfani kuma zai rage wannan makarantar biyan kuɗin wannan makarantar biyan kuɗin nan yawancin masu neman riba ne idan muka sa riban nan a gaban mu zai rufe mana fuska gaba ɗaya to wani lokaci riban nan da ake nema a makarantar kuɗi yakan zama da lahani ga bin adam wani lokaci a wasu fannukan amma idan gwamnati ta ɗauki ta da suke akwai a kuɗin ba dai in dan aka ci kuɗin na aka sa a makarantun da na gwamnati din zai fi amfani ai kamar tafiya asibitin asibitin gwamnati har kwana ita gobe za ka samu ƙwararru ne a cikin asibitin ana biyan su daidai ƙwararrun suna asibitin gwamnati ne akwai private private ɗin amma yawancin su riba ne kuma riba yakan toshe gane wasu abubuwa din karfin ah, wato investment investment da ya kamata a yi ya kamata a yi la'akari a yi kuma waiwaya da a sashi a cikin makarantun gwamnati saboda kowa da yake da kwazo da zai iya samu zai iya tafiya kamar nan muka bayani a wani magana da muka yi talla na yi da na yi tallan rogo na yi tallan kunun zaki na yi tallan duk ganyen da ake cewa daga yakuwa har alihu ba tallan da yi makarantar gwamnati ne ya ɗaukaka ni iyaye na ina suke da kuɗin za su kai ne makarantar plaza plaza to na fito daga talla ne ga shi wannan Allah ya kai na haɓa ina karantarwa kamar da kake shi ne makaranta kamar na tsaye a duniya amma daga tallan na fito kuma makarantar gwamnati na yi ai da British Agrimen ne to abin da nake so a yi la'akari da shi ne makarantar gwamnatin nan idan aka aka waiwaya aka yi juyayi yakan zama mana da amfani wani a yawancin fanni makarantar kuɗi yana da amfani amma na gwamnatin kamar ya fi mun. amma farfesa wasu suna ganin kamar cewar wa'innan makarantun na kuɗi da masu hannu da shuni kan kai 'ya'yansa su yi karatu wa'inda kuma mafi akasarinsa suna cikin gwamnati ba sa damuwa da a gyara makarantun gwamnati saboda za su iya biyan kuɗi su kai 'ya'yansu makarantun kuɗi to ba kya tunanin wannan wata matsala ce da ya kamata a ce ita gwamnatoci su duba shi kafin a wani lokacin kamar yadda shi wannan shugaban kasa mai shiga a jarar buhari ya nuna ba mai ce ba ne abin da ya yi ne to akwai koyi da ya kamata mu yi idan gwamnati za ka fi kai yanzu ka ce duk da yake ma gwamnati aiki ya kai ya dan makarantar gwamnati wato in aka yi sa wannan kamar umarni din ba ma ya kama sai doka ba a bada umarni makarantar gwamnati zai kyau yawancin masu kai yaran su wa'annan karamar da kake masu hannu da ne aka kai yara inda ake biya makarantar biya ina suka samu kuɗin ba aiki kuɗin mu suke suke biyan wa yaran su ba ko kuma yawancin sun ɗauki yaran sun kai su kasan waje ina suka samu kuɗin ba kuɗin ƙasa ba ne ba kuɗin na ba ne don sun samu kansu a cikin aikin gwamnati za su ɗauke abin da ba nasu su su kai yaran su guri guda a bar yaran gwamnatin a yaran Najeriya ɗan da na shina amma idan akwai umarni a ce a gyara makarantar gwamnati ko kuma in kana aikin gwamnati ne dole yaron kai da makarantar gwamnati ko kuma musamman ne ba dole ba musamman ya kamata ka nuna a example yaron kai ta makarantar gwamnati makarantar gwamnati za ta yi kyau ina jin a cikin yaran janar buhari yawancin su anan suka yi firamare anan suka yi secondary to idan manyan mu mun nuna hakan ne makarantar kasan mu tana da kyau to za mu iya makarantar kuɗi babu matsala ni ban da wani matsala da masu kwanar kudin kana da kudi za ka iya makarantar ka mutum a kudi zai iya siya amma kada mutum saboda yana aikin gwamnati ne ya bata mana makarantu saboda yana so ya saci kudin mu na bainin mu na dumo na maduka don ya biya bukatan su ba zai zama da daɗi ba ana awa ganin kenan su dole a kawo wani umarni ne cewa makarantar mu dole sai aiki a makarantar kuɗi kuma Allah ya bada sa'a in suna da shi su yi mai shi kuma ya hana da su ne shi ne zai iya tafiya yi wannan ba matsala amma mu ba da ƙarfi makarantunmu na gwamnati su yi aiki. Farfesa bari mu duba wannan matsala. A iya binciken kin binciko matsalolin da ke addaban karatun 'ya'ya mata. A zuwa yanzu an samu wani ci gaba a ɓangaren karatun 'ya'ya mata a Najeriya kuwa? An samu ci gaba amma ci gaban bai yi gaba kamar da ake bukata ba. Saboda ka ga kamar wannan Boko Haram da aka yi a kwanan nan in ka zaga cikin arewacin Najeriya yawancin iyaye mata wato sun ce su ba su yadda ba Allah bai dur ayansu ayansu mata su ke makaranta wato kaga mun koma ba a kenan saboda ana tsoro kada a je a yi irin yaran cibok a je a cire musu yara daga makaranta irin in cibok a kai su a inda ba za a ci ganin su ba. Masu sauraron ƙarshen tattaunawar mu da Farfesa Hauwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard kenan. Muna ƙara miƙa mu ga Allah sai godiya ta musamman ga Farfesa Hauwa Ibrahim da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin. Da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. bisa tattalin neman Ta yanzu kuma ga Ibrahim Jirmai da ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. yau sakonmu na fari ya fito daga malam usaini dango ta karasuwa daga jihar yobe najeriya wanda ya salamu alaikum biyu hausa don allah ku bani dama na kira ga yan uwana matasa masu niyyar bore a majalisun dattawa da na wakilan najeriya don allah su kai zuciya nesa saboda kar aikin da na sani biyu baya da fatan kun gane allah ya kare mu najeriya daga fadawa cikin rikicin bashi da tattalin arziki irin na ƙasar girka ganin yadda sabbin gwamnonin najeriya ke rurruta wutar bar bashin da aka yi a asusun gwamnati sako daga injiniya sama'ila zaga jihar kebbi sai kuma sakon haɗin gwiwa na abdulkadir adamu wuro dabo da umar bello modibo wuro buriji a jihar gombe wanda suka ce da fata alheri gare ku ma'aikatan voa hausa a yau muna so ku bamu dama domin mu roƙi yan mu yan najeriya da su himmatu wurin yi wa ƙasar mu addu'in neman zaman lafiya daga rikice-rikicen da suke faruwa a majalisun ƙasar mu don gaskiya matsalolin sun yi yawa kuma idan ba mu dage da addu'a ba to ba za mu taɓa fita daga cikin waɗannan matsaloli ba da waɗannan 'yan majalisun take-taken su suna so ne su kawo gwamnatin baba buhari tarnaƙi kuma allah ya fi su dakarun ƙasar chadi hakika kun yi ƙoƙari bisa ga kama wasu mutane 60 da ake zargi 'yan ƙungiyar boko haram ne da suka kai hari in injamena da fatan za ku ƙara azama sosai wajen daƙila duk wata ƙungiya da take barazana ga rayuka da dukiyoyin al'umma sako daga haruna muhammad katsina assalamu alaikum voa hausa to muna fata Allah ya ji kan waɗanda suka mutu sakamakon tashin bama bamai a birnin Jamena na ƙasar Chadi sako daga Usaina Umar Forever da Ummi Garba na Kwalo da Sadiya Isa mai kati Gashuwa da ƙarshe sai sakon Isuf Mega mai Gombawa jihar Gombe wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku bani dama in bayyana ra'ayina dangane da yadda ake ci gaba da kai hare-hare a Maiduguri to ina amfani da wannan dama ta watan Ramadana domin roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa amin to Allah kafin mu karkare shirin baki ɗayansa ga sahaba imam aliyu da takaitattun labaran duniya a burundi mahukuntan kasar suna gudanar da zaben wakilan majalisar dokoki yau litinin duk da cewa yan hamayya sun kaura cewa zaben da su lamiri daga majalisar ɗinkin duniya da kuma kungiyar hada kan kasashen afirka ganin da wuya a cimma yarjejeniya kan shirin nukiliyar iran a gobe wato 30 ga wata kamar yadda aka shirya yau litinin jami'an amurka sun kaddamar da wani sabon zagaye na shawarwari da babban jami'in hukumar hana yaduwar makaman atomic a girka yan kasar sun tashi sun samu bankunan kasar duka a rufe da kuma wuraren daukar kuɗi a duk lokacin da ake bukata da ake kira atm su ma mashal babu kuɗi jirgin nan to ina ga sahabu an daga mana hannu lokaci ya karatu to masaro duka duka abin da ya sauka kenan a shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake dawo Allah ya da da wani sabon shirin yanzu a madadin sahaba aliyu imam da mrs julie leathers gresham da ta bada umarni da injiniyan mu ta yahu wato zainab abdulrahman muhammad dalo ke cewa ku sha ruwa lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc amma yanzu ga halima da jamila da shirin yau da gobe